turka To a karo na farko dai tsohon shugaban ƙasar Nijar kan Muhammad Isufu ya fito ya yi cikakken bayani ta da kuma sakin maciji a ciyawa dangane da zargin sa wanda ake yi na an gaza sojoji akan cewa suka yi juyin wannan mulki ta da kuma ba shi dama ya dawo da yaransa kan wannan juyin mulki wanda aka yi. sai da kuma a gefe guda muhammadu yusufun ya fito ya zazzafa martaninta da kuma umartar sojoji akan cewa su mai da shugaba Muhammadu bazum kankara ga mulkin sata da kuma sakin sa su bashi iska ya shaƙe ta 'yanci Masu sauran mu haka zalika an kuna biye da mu kuma za mu kawo muku rahoton yanayin da yanda abubuwan da suke faruwa a Nijar ɗin. kuma mataki dai wanda ƙungiyar nan ta ECOWAS ta ɗauka da kuma irin martani wanda mutane suka dinga yi wa Muhammad Isufin da ya yi wannan furici masu sauran mu yanzu dai ga wannan rahoto ku saurara ku ji ba ta da ɓata muku lokaci ba ku saurara. A karon farko tsohon shugaban ƙasar na Nijar Muhammadu Yusufu ya fito ya da kansa bisa zargin kitsa juyin mulki da ya da magajinsa shugaba Muhammad Bazoum. Yusuf ya bayyana haka ne a wata hirar da ya yi da wata mujalla inda ya kira ga sojojin kasar da su saki shugaba Muhammad Bazoum da mayar da shi kan kujerarsa ta mulki. To sai dai wannan furshi na Muhammadu yusuf bai kawo karshen zargin da wasu 'yan kasar suke yi masa ba da marar hannu a juyin mulkin. Wakilin waya mai Gazali Abdu Tasawa ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata, da tsohon shugaban kasar ta Nijar Alhaji Muhammadu Isuf ya fito ya nisanta kansa da zargin da waɗansu 'yan kasar da dama ke yi masa daga ciki har da 'ya'yan jam'iyyarsa ta PNDS tarayya da cewa yana da hannu a kitsa juyin mulkin da ya kifar da shugaba Muhammadu Bazum. A martanin da ya mayar a wata fira da ya da mujallar Jan Afrik, Alhaji Muhammadu Isuf wanda ya ce ya ji bakin ciki sosai kan zargin da ake yi masa, ya ce bai ga wata riba da zai ci ba idan Bazum ya rasa mulki hasali ma asara ce babba a gare shi to ko yaya jam'iyyar PNDS tarayya ta ji da hujjojin da tsohon shugaban ya bayar domin kare kansa da waɗannan zarge-zarge Malam Sanin Muhammadu mamba ne a kwamitin gudanarwa na jam'iyyar PNDS tarayya mu a matsayin mu na 'ya'yan jam'iyyar PNDS tarayya mun ji daɗi sosai mun gamsu kuma fito tsohon shugaban ƙasa Alhaji Isu Muhammadu bisa kai zarge-zargen da wasu wanda har da kai ma inda 'ya'yan jam'iyya akwai waɗanda sun karka suna zargi kuma muna fatan duka 'ya'yan jam'iyyar mu za su gamsu da wannan kuma abin da muke fata shine su ma magabatan namu kowa ya sa eh, ruwa cikin zuciyar shi to sai dai gamsa dukkan alamu ba duka yan Nijar suka gamsu da bayanan da tsohon shugaban kasar ta Nijar Muhammadu Isu ya bayar domin barranta kansa da juyin mulkin ba Alhaji Idi Abdu wani dan fafutuka a jamhuriyar Nijar na daga cikin masu wannan matsayi Wata da ya yi <laughs> a jarida ce kuma mutane ba su ji shi ya hutu ya soki ku da takan ko kuma wagga wata ya yi da abubuwan da yake zawa na faɗi babu wani abu wanda mutane ba su sani ba kuma babu wani karatu da zai karanta ma mutane ka san gaskiya sunan ta gaskiya kuma mutane suna cikin bisa bakansu da hujjoji ne gare su wanda suke kwatamta dole ne baya yiwuwa ne sai da hannun shi cikin wannan ah, juyin mulki. To amma Malam Ibrahim da Maiwa ɗaya daga cikin 'yan kungiyoyin farar hula da ke goyon bayan sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ta Nijar ya ce ba damuwarsu bane tsohon shugaban ƙasar ya fito ya kare kansa kan maganar juyin mulki. Fatan su shine sojojin su ɗauki mataki a kansa a bisa laifukan da ya aikata a baya. Mu dai juyin mulki an kai. Shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isu ba mu shiraye shi ba ya fito ya yi magana ko kai ya yi magana. Wannan zancen shi ne mu mun ma shawara a soja ta cewa Muhammadu Isu yana cikin mutanen da muka muka yi wannan kira na in suna da laifi dukkan su ya kamata a kai su kotu a hukunta su kuma sai hoto ma ya kwatanta cewa shi yana jira ya ga ma an sake tsohon shugaban kasa kuma an maida shi mai mulki dama mun yi imani da Muhammadu Isu tun da sojin da suka yi mulki sun ka dauki mataki na cewa za su aiki da abun da al'umma take so a raba mu da kasar Faransa mu mun yi imani da cewa duk matakin da kasar Faransa za ta dauka Muhammadu Isu ya goya mata baya. za zaka dai a daidai lokacin da tsohon shugaban kasar ta Nijar ke kokarin kare kan kansa daga zargin kitsa juyin mulki sabbin hukumomin sojan kasar ta Nijar na ci gaba da kamen 'ya'yan jam'iyyar ta PNDS tarayya musamman waɗanda suka fitar da sanarwoyi na kawo goyon baya ga shugaba Muhammadu Bazum inda yanzu haka ake rike da gwamman shika-shikan jam'iyyar da suka hada da Mamman Sani Muhammadu da ga tsohon shugaban kasar ta Nijar Alhaji Muhammadu Isuhu. Hafsoshin sojan kasashen ECOWAS sun shiga kwana na biyu na taron tattaunawa kan yadda za su bullo sojojin da suka kifar da gwamnatin farar hula a Nijar. A daidai lokacin da taron taron na Accra babban birnin kasar Ghana ke gudana shugaban majalisar tarayyar Turai Charles Michel a yayin wata hira da ya da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya jaddada kashe daga sojojin da suka yi garkuwa da hambararren shugaba Muhammad Bazoum kan abin da ka iya biyo baya muddin suka taba lafiyarsa haka ma dai kwamishinan kare haƙƙin dan adam na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya kira sojojin da su gaggauta mayar da shugaba bazum kan kujerarsa sannan kuma su buɗe hanyoyin isar da kayan agaji wa 'yan ƙasar musamman ma bakin hauri da hukumar ƙaura ta majalisar ɗinkin duniya ta ce sun faɗa cikin matsanancin hali tun bayan juyin mulkin duk da dai kungiyar ta haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka na son fifita hanyoyi na diplomasiya don warware wannan dambarwa to amma lokacin buɗe taron a jiya abdul fatau musa kwamishinan kula da harkokin siyasa da karfafa zaman lafiya da tsaro na ecowas ya ce majalisar sojojin ta cnsp karkashin janar abdulrahman tani na yin wasa irin na bera da kyanwa da kungiyar don haka ba za a janye maganar yin amfani da karfin tuwo ba muddin tattaunawa ta citira bye bye zo wato dai tana magana kan hamfararren shugaban kasar Nijar ne Muhammad Bazoum ta ce a tabbas ba za a yi wani tsoma bakin soja a Nijar ba kan juyin mulkin da sojoji suka yi domin wai a maido da shugaban kasar Muhammad Bazoum barazanar soja da kasashen Afirka ta yamma suka yi a yanzu barazanar na neman zama abin da ake gani ko da yaushe wato a takaice dai jaridar na ganin batun rundunar ecowas da za ta girka don maido da shugaba zun kan mulki abu ne kawai da ke kan kan takarda decide kuwa ayar tambaya ta aza ta ce wai me ke kawo ƙaunar rasha a ƙasashen yammacin afirka ta ci gaba da cewa watakila talauci da kuma rashin hangen wata makoma a tsarin da ake tafiya da shi yanzu su ne ke sa rasha na ƙara samun tasiri kamar yadda matasa da yawa daga yammacin afirka ke dangantawa irin yadda faransa ke ci gaba da juya al'amuran ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka hakan ya sa yanzu ƙasashe na neman sabbin ƙawaye jaridar ta ce babban misali yadda aka ga magoya bayan soja a nijar suna zanga-zanga ɗauke da tutar rasha Faransa yayin da suke kona ta Faransa. Kuma hakan ba komai ba ne illa nuna cewa sun gaji da mulkin mallakar Faransa suna neman sabbin kawaye. Kama daga shekara ta dubu biyu da ashirin yanzu yankin na sahel wanda sarirai nan faransa ne ba abin da ake gani illa juyin mulki kama daga mali chadi burkina faso kasar gini inda a yanzu kuma a nijar sai kuma makwabciyar kasar mali a kasar ta mali